يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da saki saduwa wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar are cikin garin lafiya babban birnin jihar Nasarawa a wannan yammaci na talata biyar ga watan Ramadan eh, shida ko? shida ga watan Ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da Ishirin da takwas ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da uku a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma ana cikin tafsirin suratu ali imran wanda wannan shine darasinmu na ishirin da hudu. a cikin tafsirin wannan sura har yanzu ke mana tafsirin aya na sha tara haka za mu tsora daga inda muka tsaya da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب نعم Allah maɗaukakin sarki yana cewa inna dina inda Allahil Islam lallai addini a wurin Allah shi ne musulunci وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم كما ودنها كباس للتافي بسر الربوبة بس قام جونا سبا فاتيسي باين دا إلمي يزومس إلا من بعد ما جاءهم العلم kuma haka ɗin ya faru ne bagiyan bainahum saboda hasada da ke tsakaninsu ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب duk wanda ya kafarce ma ayoyin Allah maɗaukakin sarki to lallai Allah maɗaukacin sarki mai gaggawan hisabi ne man faɗaɗa wajen tafsirin wannan aya saboda mahimman abubuwa da ta dunkula da kuma yadda ta ƙunshi bayani akan falala na musulunci da fifikonsa kan sauran addinai da Allah madaukakin sarki ya saukar da su gabanin wannan cikakken addini na musulunci jiya mun tsaya inda muka fara bayanin cewa wannan musulunci ɗin shi ne wadda Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi kamar yadda ake kiransa al-Islam hakanan kuma ana kiransa al'iman ana kiransa al'iman a yaren al'kur'ani haka a yaren annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk cewa sunan al'islam ɗin shi ya fi shahara kuma shi ya fi keɓanta da musulmi a yau in an ce mummanai ana nufin musulmai ɗin ne amma in aka ce musulmi to abin ya fi fitowa fili malamai suna cewa asali shine akwai bambanci tsakanin al-islam da al'iman kamar yadda alimamul al-kurtubi ya tafi a kai waɗansu malamai suna cewa da al'iman da al'islam suna zuwa da ma'ana guda kuma haka ba wai a shari'ance ba wai suna da bambanci ba ne a yaren larabci suna da bambanci na saboda al yana nuna miƙoya kamar da muka faɗa na zahiri wanda ake gani amma al’iman yana nuna kudiri na wato ainihin zuciya mutum bai zanto musulmi sai in yana da wannan kudirin na zuciya a lokaci guda mutum yana iya kudarta gaskiyan musulunci kuma ya ki yin musulunci kamar yadda Allah ya faɗa dangane da mutanen fir'auna wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa kamar yadda mutum yana iya bin musuluncin a bayyane amma zuciyarsa ba musuluncin wannan ko da an kira shi musulmi bi hasabin zahir ba musulmi ne. munafiki ne sunan yankansa kenan ko wannan shine abin da ke bambanta ai musulmi da munafiki ayyuka na yau da kullum yana mai kauya kamar yadda sauran musulmi ke mai kauya amma abin da ke zuciyarsa daban bai yarda da wannan ba yana akwai bambanci harshen larabci amma ƙur'ani yana kiran musulmi mummanai kamar yadda yana amfani da lafazin mummanai yana nufin musulmi to haka nan ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yana ambatan musulunci da sunar imani hadisin tawagan abdukais suka zo a su karɓi musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su musulunci ga lafazin da ya zo ya umarce su da su yi imani da Allah shi kai sannan sai ya ce masu hal tadruna mal iman shin kun san menene imani qalu sai suka ce allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani sai annabi ya ce musu to ga definition na imani shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawm ramadan wa an tu'addu khumus al-maghnam hmm? بخاري ومسلم سيروت عن حديث انت عبد الله بن عباس محل الشاهد ان الشمس كن سمينين ايماني يفسر ايماني لابن يفسر مسلم شيء حديث جبريل أتدري ما ما أخبرني ما الإسلام با يسي الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله زواك الشيء وأنا نقاشي الإيمان سيسي شهادة أن لا إله إلا الله zuwa ƙarshe kaga imani kenan shine musulunci kamar da na faɗa mana jiya Allah ya kira mu malai ya kira musulmi da adireshin masu imani ko ya ayyuhal ladina amanu da inda kan shi alqur'ani alamun bil ghalabati ala musulmi. wato suna ne wadda ake ambatansa ga musulmi a wannan kurtun yake cewa hakanan a faɗin Allah maɗaukakin a annabi sallallahu alaihi wasallama al'imanu bid'un wa sab'una baban hmm, ko shu'ba fa adnaha imatatu al'adha wa arfa'uha qawlu la ilaha illa Allah kaga waɗannan abubuwan da ka faɗa abubuwa ne da ake yin su da gangan jiki hmm? hakanan to wannan da kenan islam yana zuwa da ma'anan iman iman yana zuwa da ma'anar islam a nan wurin al-islam yana nufin al-iman da cikakken ma'anar al-iman wadda ahli sunna suke amfana in sun zo arifin ma'anin imani cewa اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والعصيان قدري نزوشي سنن قرشيني نا زنشي نباكي سنن ايكي نينا جنجيكي yana raguwa yana karuwa da yawan aiki da yawan ayyuka na ɗa'a yana kuma raguwa da wato ainihin sabo to wannan shine kankulallen ma'anar al'iman kuma da wannan ma'anar da yake da al'islam sai yakan zo wani lokacin ya zanto al'iman yana nufin ayyuka na zahiri shi kuma al'iman ayyuka na batini na hankali na ƙudurin zuciya wanda wannan shine abin da ya ya faɗa wajen bambanta tsakanin Al'islam da Al'iman a hadisin jibril kun ga anan an ambaci ayyuka ne na zahiri wanda ake gani faɗin la ilaha illallah ai kowa yana ji ko sannan sallah kowa yana gani na zahiri ne haka nan zakka haka nan azumi da muke yi ɗin nan ko sannan aka zuwa aikin hajji wannan abubuwa ko ayyuka na zahiri da ake yin su da harshe ko wani bangare daga cikin tsokan jiki ko da wani abu da ake gani dukiya hmm? kamar zakan kenan ba wannan alhudu a zahiri kenan bi kauya na bayyane ma Allah madaukakin sarki wani lokacin shi ake kira a islam sai aka a nan. ba tare da an yi la'akari da abin da ke zuciya ba sai a keɓance al'iman da abin da yake kudiri ne na hankali na zuciya shi ne anan al-iman an tu'mina billahi kaga shi wannan ai ba ganin sa ake ba ko kudirin a zuciya yake a kwakwalwarka yake a hankalin ka ke. haka nan wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi to wannan baya kore wancan gaban ma'anar amma yanayi ne na munasaba wanda ke nuna haka din kamar yadda akan bambanta tsakanin al'islam da iman wajen bayanin martaban zurfi cikin musulunci gaban mai ɗin sai zanto martaba na farko na mutum ya ce ya shiga ya yarda ya mi ƙauya a zahiri ana gani amma tana yi abin bai shiga zuciyarsu ba shi ne قالت الأعراب آمنا larabawan ƙauye sun zo suna tinkawa cewa sun shiga musulunci suna ganin sun yi wa annaba gata ne kaga duk wanda yake ganin ya shiga musulunci kamar ya yi wa annaba ne gata kaga ai sabon shiga ne ai bai san abun ba ai akwai rauni a imaninsa shine sai Allah ya ce ka gaya musu kalatil Arabu arabu amanna qul ne lam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum kace musu ba su yi imani ba tukunna ku ce dai mun kauya na zahiri mun shiga musuluncin yanzu wato suna matakin farko kenan suna hudata ahadin bil islam JJCs yana ko Johnny just come ko yanzu suka shiga abin bai gama mamaye zukatansu ba tukun wannan martaba ce ta farko to ana bambanta wannan sai a ce to martaba na biyu kuma shi ba wai fita ake daga na farkon a shiga na biyun ba a'a dorawa ake daga kan na biyun a shiga na farkon a shiga na biyun shine lokacin da imani ya zauna ya nutsu a cikin zukatansu a lokacin sai a ce to sun zama mummanai shine walamma yadkhulul imanu fi qulubikum har yanzu imani bai shiga ya mamaye zukatanku ba tukun so wannan bambanci na level to level din farko da duk wanda ya shiga musulunci abin da ke haɗa mu gaba ɗaya shine wannan sunan al-islam amma kuma mazurfi a ciki to wannan ah, wanda imanin ya zauna a zuciyarsa sai a ce ya shiga martaba ta imani wanda kuma imanin ya riga ya mamaye komai da komai nashi shi ta yadda baya yin wani abu face sai ya yi murakabar Allah maɗaukacin sarki sai ya ji kamar yana ganin Allah ko kuma ya ji kamar duk abin da zai ya saka a zuciyarsa cewa Allah yana ganin sa a kowane lokaci wannan ita ce martaba ta takawa ita ce martaba ta al-ihsan da na ke faɗa sai kuma yi difanin ɗinsa da cewa الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك shine ka bauta samu Allah kamar kana ganin sa kaga abin ya riga ya shige ki kenan kuma kana yi cikin nutsuwa da murakabar Allah cewa fa Allah yana gani na Allah jama'a duk wanda duk abin da zai yana hararo cewa Allah yana ganin shi zai barna to ko ba ko da baka kai wannan matsayin ba hmm, to kai ka kudurta koyaushe cewa Allah yana ganin ka kai akwai bambanci da eh, kai kamar kai kana ganin Allah kana ya sun kaiwa makura da kuma kariya cewa Allah yana ganin ka koyaushe saboda in kana ganin shi ai ba za ka iya ɗauke daga daga ganin sa kai wani abu ba ko mu buga misali wa lillahi al-masalul a'la yanzu kai ne ka je gaban mace shugaban ƙasa ko sarki ko ma al'adar mu ka je gaban sirikinka hmm? yaya kake saboda gashi yana ganin ka ko kai kokarin kai kai wani abin da za a ce ba kyauta ba hmm? ko wani abin da ya ce ba to wannan kaga gashi nan yana ganin ka kasan yana ganin ka ba ba kawai kasan yana ganin ka kai kana ganin sa to kai sa kuma yanayi na biyu hmm? yanayi na biyu shine ne kawai kai ne kana ganin sa ba kai kana aikin ka amma shi yana ganin ka shi yana ganin ka a wannan yanayin guda biyu wanda ne za ka fi tsartsar ka fi kulawa ka yi daidai sosai a yanayin gashi kana ganinsa ko a yadda kake tayar yana ganinka wanne shi cewa yana ganinka good to malamai wadansu ce wannan ɗin wadansu ce wancan ɗin ga kai gashi yana kallon ka ga kuma kai kana gefe amma kana riya cewa eh lalle fa duk abin da nake yi yana kallona to yayin da mutum ya kai a koyaushe yana jin ayan biyun wajen bautan Allah madaukakin sarki to ya kai manzila na almuttaqina kenan ita ce manzilar wilaya ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun su wane ne su alladhina amanu wa kanu yattaqun waɗanda suke imani sannan kuma sun kasance suna da takawa shine kyautata aiki ta yadda zai ke wannan matsayin kamar kana ganin Allah ko kuma kana kudurta cewa yana ganin ka to waɗannan su ne bambance-bambance da malamai sukan kawo tsakanin musulunci da imani imani zan zanto wannan shi ne wannan hmm? kamar yadda an faɗa cikin suratul zariyat ko mai ayat da take cewa fama wajadna fiha ghayra baitin min Musulmin ko dan ya faɗi mu'minin yace Musulmin wato wannan din shi ne wancan ko kuma zanto islam yana nufin ayyuka na gangan jiki al'iman ayyuka na zuci ko kuma ya zanto a shi islamin ya zanto martaba ne a cikin musulunci am din ko imani am din sannan martaba na biyu imani martaba na koli kawa wannan ƙarin bani ne da malamai suke yi a nan wurin kuma yana da wani abin da yake wannan bayanin saboda wani saɓani da waɗansu suke a cikin ilmul kalam cewa musulunci abin da ke zuciya ne abin da ke zuciya ne kadai banda ayyuka ko a to aqidar ahlus sunnati wal jama'a ne shine wannan imani shine musulunci ya kunshi waɗannan abubuwa guda biyar da na ambata kudiri na zuciya zance na baki aiki na gabbai kuma yana ƙaruwa gwargwadon yadda yawaita ayyukan zuciya da zantuka na baki da kuma ayyuka na gabbai na kwarai gwargwadon yadda kake yawaita yin waɗannan gwargwadon yadda imanin ka zai karu hakanan yana raguwa gwargwadon yadda ka tawaye ayyukan zuciya da na baki da na gabbai to imanin zai na raguwa so aqidar ahalus sunna ne imani yana karuwa hakanan imani yana raguwa abinda ke karar da shi a'a abinda ke rage shi sabo Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum bayan Allah ya faɗi cewa musulunci shine addini gaskiya to sai ya tsora bayani akan ahlul kitab domin ya bamu labarin yadda suke muna karɓar addinin musulunci da yadda ma suka muna na fahimtar addininsu gabanin ma addinin musulunci ɗin to sai aka zo da wannan labarin akan alul kitab ta wata irin hanya mai wato ainihin ban mamaki ta yanayin tambaya ba sun yi saɓani ba ne don komai a sai don zalunci a tsakaninsu kaga wannan sira ce hasar in an ce babu ka ta sai kaza ana san kamar ka yi tambaya ne mai ya jawo saɓaninsu daga anan ayar bai maka sun yi saɓani ba sai ya ce babu abin da ya sa su saɓani sai kaza kamar daman ka riga ka sani kamar daman ka riga ka sani sun yi saɓani in ko kana karanta Qur'ani daga bakar har zuwa nan daman ka riga ka san sun yi saɓani hmm, saboda mun ga wannan a cikin suratul baqara Allah ya gaya mana sun yi saɓani saɓani daban-daban an Allah ya dunkule wannan saɓani a wannan ayar kamar yadda zamu zo mu fayyace to mu ɗan jawo baya kaɗan bakara din mana Allah ya faɗa mana ayar kanan nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يجي وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بعد يعني ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جواند سحبيهم حوانا تفسيره شيك ربنا وانا آير من وجم مجلس يشيدك وبقي أكنت وجم بينا أبوان تتقصى لقد تكيه الله يافق أمنا wannan addinin ya zo ne domin ya wato ainihin saisaita mutane cikin abin da suka yi saɓani a kai to sai ce ba su yi sabanin ba fa ba wanda suka yi jawo saɓanin sai waɗanda suka ba su littattafai ɗin su suka fara jawo sabanin can da muka yi gaba muka yi gaba mun zo mun sake karanta kafin ma wannan ayar ne mun karanta cewa yahudu da nasara kowa yana ganin ɗan uwansa akan bata yake ka ban kenan qalat al yahudu laysat al nasara ala shay wa qalat al nasara laysat al yahudu ala كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم وكذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم سابانين كنا ومن كساباني na wato waɗannan mutane to ne sai Allah a nan yake tanatar da mu wajen bayanin falalan musulunci kamar yana ce mana to shi musulunci ba addinin saɓani ba ne waɗanda kuka ga suka yi saɓanin ma to rashin riƙo da addinin su sa su saɓanin to rashin kyakkyawan fahimtar addinin su yasa suka rarraba addinin kowa yana ganin ɗan uwansa kafiri ne da addini yake ba abin da ya sa wannan shine zalunci ya yaɗu a tsakaninsu to Allah ya zo da wannan sira na hasar shine malam ya ce ka an na ikhtilafahum amrun ma'lumun sai shi to wannan uslubi ne ban kayi wajen bayar da labari akan mutane labarin da zai kunshi bayanin sababin da ake saka labari ɗin sannan da kuma kore da bayar da martani da duk wani abin da kai kake ganin shi ne sababin saɓanin ba wannan ɗin ba shi yasa ya kawo tarika na annafi wal isbat ya ala al-hasr korewa da tabbatarwa ba abin da aka so sabani sai abu kaza shine sabani din wato wannan usluban a lokaci guda yana nuna mana wato mukabala kwatantawa tsakanin addinin musulunci da addinin da mutanen nan suka kasance a kai a lokacin da musulunci ya zo bayanin cewa shi musulunci ya kubuta da irin saɓanin da ya zo ya samu waɗannan mutanen suke ciki a dangane da addininsu. Halin ya ce wannan uslubin yana nuna mana haka ne, saboda daman inna dina in Allah islam ya rabu ya faɗa mana babu wani addini ingantacce kammalalle yardaje a wurin Allah sai? Sai musulunci. waɗanda suke bin wani abu a musulunci ba suna jin wannan zai sa su tayar da jijiyan wuya su yi ƙoƙarin nuna cewa ai su ma nasu addinin gaske ne kamar yadda har yanzu mana jin wannan ko mun yi taraddi a nan majalisan dangane da masu cewa ai duka addinin ɗaya ne duka bautan Allah ake yi da su ko ta hanyar musulunci ko ta hanyar yahudanci ko ta hanyar kiristanci duk wanda kai ai ba wanda ya san gaskiya sai Allah duka lalibai suke yi a cikin duhu su ne suke cikin duhu muga shi Allah ya faɗa mana cewa addinin aurensa guda kuma shine shine musulunci to waɗanda suke suka asalin addinin musulunci in sun ji wannan to koyaushe suna kumfan baki su nuna cewa in ku addinin ku gaske ne to mu ma fa namu gaske ne don haka za su yi ƙoƙarin su kafa hujja akan cewa abin da suke su ma fa ne to shine Allah madaukakin sarki yayi wannan yayi mana wannan bayanin cewa ku dubi rarrabuwan kansu da saɓani cikin jigogin addini cikin manufofin addini cikin taraku addini in ka ɗauki kiristanci za ka samu wannan in ka samu yahudanci za ka samu wannan yaya za a yi a ce addinin gaskiya ne amma a cikin asalin asalinsa ana saɓani cikin wane ne Allah ana saɓani waɗansu ce masihu ɗan Allah ne waɗansu ma su ce maryamu har Allah ce waɗansu uku ne ɗaya shi ne Allah in an yi saɓani a kan ra'asul amri kulle hito, ai kuma babu addini to shi ne Allah ya gaya mana anan cewa don ya nuna mana kawai addini ne kawai ya gurɓata ba mutanen ne da aka ba su riƙon amanar addinin suka gurɓata shi bayan su sun gurɓace wa hal da ad illal illa al wa ahbaru su'in wa ruhbanuha masu ƙata addini ji Abdullahi ibn al-Mubarak sune jagorori da malamai da masu bauta amma a saman su ne malamai duk wanda ya ɓaci ko ya ɓata addini da sauki a saka masa bai da malami saboda in malamai suka ba addini to kaman su ake ba amanan ilimin aiko waya zai musu gyara kaga abu ya lalace kenan to shi ne abinda Allah yake gaya mana anan kamar da gaya mana a suratul baqara cewa yahudawa iri biyu ne imma gurbatattun malamai ko kuma jahilai masu ido a rufe ومنهم Wa لا يعلمون illa ya zannun. To shi ne Allah yake يكي كارب a nan gurɓatar waɗannan malamai na ahalul su suka lalata addini da Allah ya ba su amana a hannunsu kuma mai ya jawo lalacewansu da kuma gurɓata addini Allah ya ce ba wani abu bane ka ce abu ba kira shi albaghi ya kira shi albaryu, albaryu yana nufin zalunci a ƙarƙashin zalunci nan Allah ya fito da abu guda ɗai da ya maimaita shi ayoyin da suka zo suna yin bayani irin wannan ya kira shi hasada ya kira shi mene? hasada hasada ai zalunci kowane malami yana son ya zanto shi ne kai ya fi kowa ya zanto shi kai za a yi wa biyayya ya zanto tafsirinsa ma littafin kai za a ɗauka don haka sai soki wancan malama sai ya ƙayyata bayanin wancan malamin shi ma wancan in ji sai ji a kai ma naka ƙarya ne kowa kai ya san abin da ɗan uwansa ke faɗa daidai ne to amma saboda kowa yana ya riga zalunci ya shige shi yana hasadar ɗaukakar da ɗan uwansa ya samu wannan sai ya yi tasiri cikin addinin yadda kowa yana fassara addinin yadda yake so yadda ma ya dace da son zuciyarsa shi ko son zuciyar wanda ke son ya jawo su su sunkuya masa su bi shi su karbi maganarsa ɗari babu ɗari shi daga cikin abin da ke halakar da jagorori mutum ya ji cewa yana son a sulqal mutlaka wato shugabanci na sake kada bai son wani ya ce masa a'a bai son wani ya ce masa ina ma da haka aka yi ba haka ba bai son wani ya ce gyaransa duk lokacin da mutum ya ji ya kai wannan martaban yana kokarin kare wannan martaban to zai iya lalata addini domin duk abin da yake ganin ya so to zai yi kokari ya gaya wa mutane cewa wannan abin shine addini domin in sun yi zai fi musu sauki su bi saboda suna ganin addini ne alhali shi ko san zuciyarsa ne wannan shi ya bata addinin karin kita to Allah ya kara nuna mana munin wannan yanayi nasu sai faɗa mana cewa kada ku ɗauka rashin sani ne wannan zalincin da suke yi ba karancin sani ba ne saboda so da yawa abin da ke haifar da zalunci a karancin sani to nasu ba karancin sani bane a ilimin ya zo musu shine wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu a sai da ilimin ya zo musu annuti ne an zalunci ne yasa su kararraba addininsu su kararraba addininsu kowa ya ja gefe guda ɗaya ya riko da shi ce shine addini wancan ma ya yi riko da wancan wancan ma ya yi riko da wancan kowa akwai wani bangare na addini tare da shi amma kowa kuma ya kafarce bai yarda ba da bangaren addinin da ke wajen ɗan uwansa wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghiyan bainahum Allah ya zo da wannan bayani da na fayyace mana ta fuska mai wato ban kai sai da wannan jumlar ɗan karama wancan mata kunshi abubuwa da yawa wannan mata kunshi abubuwa da yawa kaɗan daga cikin abin da malamai suke a mata shine wannan ayar ta kunshi gargaɗi mai tsanani dangane da saɓani cikin usulun din abin da muke kira aqida idan kamar da na sha faɗa mana nan yana da usul yana da furu'a kamar yadda ibadat yana da usul yana da furu'a to duk abin da yake asali ne cikin addini tushe ne na addini to bai halatta mu yi saɓani a kai wannan shine saɓanin da ke kaiwa zuwa ga kafirci kuma shi a abin da ahalul kitabi suka tsunduma ciki suka halaka ya za mu fahimci wannan daga wannan maganan ai suka ne ka ta faɗa mun a wannan majalisar. cewa zance ya taɓa haɗa ni da wani mutum wanda ya ɗauka cewa ilimi shi yake kawo saɓani na ce masa a ilimi yana kawo haɗin kai ne yana kawo nutsuwa da zaman lafiya da kwanciyar hankali idan lafiyayyen ilimi ne ingantaccen ilimi yace a ah, to kashi nan Allah ya faɗi cewa ahlul kitabi su rarrabu ba sai da suka samu ilimi ina ce masu to akramaka Allah ai wannan suka ake yi abin isharar da ake yi ilimi ya zo musu wanda da sun yi riko da shi da ba su samu saɓani ba amma a sanadiyar watsi da ilimin dukkan sakainar kashi ma ilimin da jiji da kai da ilimin da girman kai a sanadiyar ilimin shi ya jawo musu rarrabuwa din saboda nan an ƙara faɗin wannan idan a ƙara nuna munin saƙon idan akwai wanda bai dace su rarrabu ba to su ne masana akwai wanda ya dace kansu ya haɗu tunaninsu ya zanto iri guda to babu kamar masana ko masanan ma wani iri masana na ilimin da zuwa yake yi a ilimin iri biyu ne akwai ilimi da Allah yake aiko da shi wahayi akwai ilimi kuma da Allah ya bari ka koya yau ka yi wannan ka yi kuskure gobe ka wannan ka hada har ka gane hmm? wannan ilimi kenan na dan adam empirical sciences ko wanda za ka yi experiment ka yi daidai za ka yi kuskure har daga baya ka gane ok in an haɗa kaza da kaza zai bayar da kaza hmm? wannan ilimi ne kasbe wancan ilimi ne na wahayi shi wannan kaga ana kuskure a ciki hmm? har ma an gama ƙara dokokin ilimin wata rana wani sai zo a ce maka a ga wani sabon doka na wannan ilimin abin da ake a kai an gane yanzu kuskure ne saboda bincike da aka yi a waje kaza a waje kaza ko kuma saboda tunani da wasu malamai suka yi suka gane abun ba haka bane amma shi wahayi baya kuskure shi wahayi baya kuskure shekha duk wanda suka yi riko da wahayi bai dace ya zanto an samu sabani tsakaninsu wajen aiki da ilimin da ya zo ta hanyar wahayi ba ana samun wannan ne idan har an samu karancin fahimta ba su tsaya sun fahimci wahayin ba kawai kowa ya yagi nashi ya fara cewa abinda aya ke nufi kenan ko kuma an samu alhawa an zuciya shi ne zalunci din hasada ya shiga ka wannan ya fassara abin kaga yayi daidai shi kenan kowa yana faɗin cewa ai mun fahimci abu kaza ai wane ne ya bayyana sai hasara ta fata maka ji kenan shi ne ya zama shi kawai ake bayani a gari to bari ni ma in kawo wani wanda za ta ci karo da nashi sai mutum ya kirkiri wani wanda ya ci karo da wancan ba wai don komai ba kawai don shi ma ya jawo mutane hmm? wannan ni'imar da Allah ya mawa ne mutane sun gamsu da shi suna saurara karatunsa suna zuwa ɗaukar ilimi a wurinsa shine shi baya so Allah ka bari ya kirkiri ƙarya ya jingina ma addini domin ya kawar da mutane daga waɗancan su zo nashi kuma mutane yawanci sun fiye son sabon abu duk wani abu in ya zo sabo za ga an yi ca ana son a gansa to wannan shi yake sa a yi saɓani ina muka samu cewa wahayi ake magana Allah ya ce ja a hukko ilimin ke zuwa shi ne ilimin da Allah yake wahayi da shi ta hanyar manzanni kuma shi ne aiki ilimin na gaske shi Allah ya kira shi al'ilm kawon shura dan Allah ya kira shi bayyana. وآتيناهم بينات من الأمر كما اختلفوا من باسوا بينا النم الأمر أما باسوا يساقاني با سيد إلمن يازو مسو to wannan yana nuna ashe saɓani na malamai akan asalin addini ya fi muni a kan saɓani na wadda ba malamai ba wadda ba malami ba ya yarda shi ba malami ba ne aka zo aka yi saɓani in malami guda ɗaya ya zo ya warware musu ba duk za su yarda ba saboda sun so su ba malamai ba ne wannan malamin oke kai ba daidai ba ne kai naka shi ne daidai ga dalili ga dalili shi kenan ya yarda saboda ya san ba malami ba ne amma da ke tinkahon ilimi kuma akwai wannan son zuciya akwai wannan zalunci duk yadda ce kaza zai juya maka ya ce kaza ne wannan kaza ne ya ce ma kaza ne saboda haka sabanin yana da wahala wannan muna magana akan asalin addini akwai rassa da Allah ya bayar da dama ana iya yi sabanin fahimta kowa ya rike fahimtarsa ba tare da an taɓa jauharin addini ba wannan yana daga abin da muka faɗa jiya cikin abubuwan da musulunci ya fifita da shi akan sauran baya zuwa da tasari ƙanana ƙanana an barwa malamai su yi tunani akan ayoyi to in suka yi wannan tunanin ilin waɗannan abubuwan suka yi saɓani babu laifi annabi alaihi salatu wassalam ya encouraging masana da malamai da masu hukunci su yi tunani su fitar da hukunce hukunce idan suka yi wannan suka yi suna da lada biyu in suka yi wannan suka yi kuskure suna da lada ɗaya ladan ƙoƙarin a gane gaskiya ɗin haka nan wannan ayar tana ishari ishara da cewa tsakani na ta kitabu iri biyu ne na farko tsakanin da suka yi kowace al'umma ta saba ma a 'yar uwarta shi ne wanda aka ce mun gani a bakara ko yahudawa sun ce nasara gaba ɗaya a kuskure suke nasara sun ce yahudawa gaba ɗaya aikin banza suke وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست Yahudu على شيء su duka biyun kuma sun ce musulunci ba komai bane sun ki imani da da musulunci wannan shi shine nau'in tsakanin na farko nau'in tsakanin biyu ne. a saɓanin da suke yi su kansu kowace al'umma ta yi saɓani akan gundarin addini a samu fassara daban-daban dangane da a turaku na addini usul din addini irin yadda annabi sallallahu alaihi sallama ya ba mu labari don yi mana gargaɗi cewa istarakatil yahudu ala ihda wa sab'ina sa'a وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فنسيش وتسترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة سر الربو wato dunkule kenan rabuwa wajen saba'in da ɗaya waɗannan saba'in biyu sannan mu gaya mana kuma muma fa za a samu wannan a cikinmu gargaɗi annabi yake mana to waɗannan su ne saɓani guda biyu da ke faruwa tsakanin ahlo a kitab sannan ayat ta yi bayani sarahatan cewa zaluncinsu shi ke jawo musu wannan saɓanin haka har yanzu wannan ayat ta yi ishara da abin da na faru cewa sababin saɓaninsu tsakaninsu ɗin da shi ne har yanzu sababin saɓaninsu da musulunci sun ƙi su shiga musulunci ne saboda zalunci da hasada da cewa gaskiyar musulunci ya bayyana gare su musamman kamar da Allah yake faɗa dangane da gaskiyar annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ألا نشاء وأنت مكباس للكافي سنسنش kamar yadda suka san ƴaƴansu sun san kamar yadda suka san ƴaƴansu wani sahabi yake cewa shi ya san annabi cewa annaban Allah ne sama da yadda ya san cewa ɗansa ɗansa ne haka ce yaya ya ce zama sa da annabi ya san annabi ba makareci ba ne ba zai taɓa ce shi manzan Allah ne alhali ba haka ba ne haka ya yarda shi ɗari bisa ɗari amma matarsa ana dai zaman lafiya amma ba zai iya rantse da Allah cewa matarsa ba ta taɓa zagaya ta tara da wani ba ba shi da wannan tabbaci ba shi da wannan yaƙinin kamar yadda yake da yaƙinin gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kenan tana iya yiwa ɗan nasa da yake ganin ya san ɗansa ne ashe bai ma sani ba ba ɗansa ba ne ya gana faruwa wal'iyazu billah mace ta je tana gidan miji kuma ta je tana bin maza kuma ta yi ciki ta zo ta haihuwa harwa mutum a gidansa ya ɗauka ɗansa ne alhali ba ɗansa ba wani lokacin a gane a yi ta tashin hankali ko har a je kotu shi yasa qur'ani ya sauka da ma shari'a akan wannan ɗan abin da ya shafo li'ani mutual implication ya shi to amma abin ana da wannan shakku ɗin shine alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Allah ce wanda aka ba su littafi sun san gaskiya kamar yadda suka san wannan ƴaƴan da suka haifa ƴaƴan su amma fa inna fariqan minhum la yaktubuna al-haqq tashin su kawai dai suna boye gaskiya ne wa hum ya'lamun alhali suna sane da gaskiyan nan da zo daga Allah mahalicinka haka kai ka zanto cikin masu tababa haka Allah ya ce wanda kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq waɗanda suka karɓi littafi da yawa daga cikin waɗannan ma'abota littafi suna burin ina ma da za su riddantar da ku bayan imanin ku ka zama kafirai don kuma saboda hasada wanda ya yi zurfi daga cikin zakatansu wannan kuma suna yin sa ne bayan gaskiya ta bayyana gare su wato sun ƙi su yi musulunci sun doge akan tsayuwa akan addinin su kuma suna muku mummunan fatan ina da kuma za ku koma ku fada zuwa shirka ko ku zo ku ba addinin su walan tarda an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ba don komai ba suna muku hasada shari'a kammalalliya da cikakkiyar shari'a da ta zo Kare ku to duk ma'anar ma'anonin an dunkule su a waɗannan kaya ɗin ko wannan jumla ɗin an yi ishara izuwa gare su shi ya sama ayar kaji da ta ce wa maktalafan ladina utul kitaba ba su yi saɓani ba ga bai faɗa mana saɓani akan mai ba hmm? ya ɗauka mun san saɓanin to saɓanin shine waɗannan nau'uka da muka ambata saɓani tsakaninsu wannan al'umma ɗin tsakaninta da wannan al'umma sannan tsakaninsu a matsayinsu na al'umma guda ɗaya sannan saɓaninsu da mu al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa ya bar abun haka nan sannan wa وما اختلف الذين اوتوا illa min من ma ما جاءهم العلم kun ga ce ja'ahum al-ilm dinnan ishara ne izuwa ga cewa littattafai sun sauka a gare su ishara ne ga imma ɗan muna na fahimta da wannan littattafan da Allah ya saukar musu ko kuma a kangarewa da gangan da juya shi saboda san zuciya sannan Allah ya kai bayu can bayan ya faɗi an ba su ilimi da abin da muka fada a ƙara nuna munin wannan aiki da suka yi wannan shi yasa ma malamai suna ce wannan ayar ta fi dunkula ma'anoni sama da ayoyi na suratul bakara da na suratul bayyana na suratul bakara da take cewa makhtalafa fihi illa ladina utuhu min ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum a cikin ayar kanan nasu kenan ko kaga ita wa maktalafa fihi illa alladhina utuhu ba wanda suka yi sabani akai sai waɗanda aka ba su min ba'di ma ja'ahumul ilm bayan ilimi ya zo musu baghyan bainahum ita ma ta kunshi abubuwa amma yadda wannan ta kunsa ya fi faɗi akan wannan haka nan a suratu al-bayyina da Allah yake cewa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina to Allah da ya bayyana wannan a wurare da dama saɓanin nasu a tsakaninsu sa shine sabanin yahudawa bayan annabi musa a lokutan daban-daban hakanan lokacin da annabi sulaiman ya zo ya sake haɗa kansu bayan annabi sulaiman yahudawa suka sake rabuwa zuwa da guda biyu da mamlakar Isra'il da mamlakar Yahuda suka zan kuma tsaron bautansu da addininsu ya bambanta a hakanan nasara saɓaninsu shine akan shi kansa essence ɗin annabi isa alaihi salam wane ne shi hakanan kamar yadda muke gani yadda tsarin addinin nasu yake a daban-daban da masu rufe ido da masu sa wato ainihin wani abu kamar gunki a gabansu da masu kunna fitila da masu kunna kendal da sauransu hakanan a su ma mashirikai sun saba abin nan a ƙwayarwa shi da ke cewa wannan jumla har yanzu ya ƙunshi bayanin saɓaninsu dangane da musulunci duka cewa sun saba wa musulmi har yanzu kuma matsayinsu da musulunci ma ya saba akwai wanda suka yarda cewa musulunci gaske ne wannan waɗansu sun yarda waɗansu sun suka ce ai eh, addinin gaskiya ne amma an tura shi ne ma larabawa kaɗai hmm? waɗansu kuma suka kafirce suka ce samsan ba su yarda ba waɗansu kuma suka zama manafakai suka ce sun yarda haka amma na ciki na ciki so wannan ayar ta kunshi duka waɗannan bayanai ɗin sannan wannan ayar ta kunshi cewa saɓanin nan da suka yi a cikin usul na addini ne wanda ya kai har sun kafarsa shi ne abinda Allah ya rufe ayan da shi wa man yakfur bi me yasa aka yi maganan kafirta cewa sabanin nan nasu sabani ne da ya kai su izuwa ga kafirci to sabanin da zai kai ka wasa tauhidi hmm? ka wani a matsayin Allah wanda ba Allah ba wannan ai kafirci wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل yahuda bangare daga cikinsu a cikin rarrabuwar nasu sun ce uzairu dan Allah ne wanda uzairu din nan malamai da dama suna cewa haibi wani mutumin kirki ne da sauransu amma bincike na wata dangane da abin da ya zo a littattafan yahudawa don shi kansa uzairu ma ba wani mutumin kirki ba ne hmm? wani bambaɗaɗɗen shugaba ne ko sarki suka ɗauke suka kamba bashi suna masa ganin Allah madaukakin sarki haka nan yahuda nasara su ma sun ce almasihu dan Allah ne Allah ya ce wannan zancen wofi ne na banza da suke furta da bakunan su dalika qauluhum bi afwahi yudahi'una qawla alladhina kafar. wannan suna kwaikwayan zancen kafirai ne wanda suka kafar da gabanin su zance ne na masu bautan gumaka suka dauka suka taka a cikin addinin annabawa Allah ce Allah ya tsine musu ta yaya za su bari a kawar da su daga asalin tauhidi sun ɗauki malamansu ne a matsayin ababen bauta sai abin da suka ce musu ba mu faɗi suka ke jawo matsala kenan a malamai suka cewa duk abin da suka faɗa dole kowa yana ganin abin da ya dole a sallama masa in a sallama masa ba kenan kamar an saba ma Allah madaukakin sarki ko da ko shi kan kansa ya san abin da yake faɗan ba daidai bane amman yakfur bi ayati llahi Allah Shari'ul hisab duk wanda ya kafarce ma ayoyin Allah to ku sani inna Allah Shari'ul hisab lallai Allah mai gaggawan hisabi Allah ya faɗi wannan domin ya yi gargaɗi ya yi narko ya jawo kunne cewa fa kafarci akwai hisabi mai tsanani a kanta kuma ka ɗauka abu ne wanda ke da nisa da kai Allah mai gaggawan hisabi ne a nan malamai suna cewa itibarin hakan na fuskoki ne daban-daban hisabi anan yana nufin lissafta ayyuka da bayar da sakamako a kai wato duk abinda kuka yi Allah bai bukatan wani lokaci ya kikin ya so ya gaya muku ga sakamako to ya kai mai kafarce da Allah da gangan kana ka ɗauka don ka ce kana yi abin yana da yawa Allah mai gaggawan lissaftowa ne duk yawan kafircinka a lokaci guda Allah zai kama ka da sakamakonsa ya maka azaba in hisabuhum illa ala rabbikum ko kuma abinda suke nufi abinda ayat ke nufi Allah mai gaggawa hisabi ne an tashin alkiyama fa tana nan in ka ɗauka da za ta daɗe to ba a ba ce mai dadewa ba a wurin Allah madaukakin sarki abu ne wato mai zuwa kuma duk abin da yake mai zuwa yana nan kusa to kuma shi Allah maɗaukacin sarki hisabansa gaba ɗaya yake yi ba ana fara ma waɗannan ne sai an gama da su sannan a yi ma waɗannan a gaba ɗaya Allah yake a lokaci guda in kana tuna wannan to za ka ji to ya dace ka tuba ka bar wannan abin da kake so wannan kira ne ga ahlul kitabi cewa su a bar wannan mummunan yanayi da rarrabuwa da raba addini su tuba domin wannan aikin da suke ya kai su zuwa ga kafarci shi yasa Allah duk da yana kiran ahlul kitabi ahlul kitab amma kuma kafarai ne yana kira su da kafirci saboda sun yi abin da ya kai su zuwa ga kafirci kafin ba zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan suka dora da kuma kin yarda da annabi wanda shi a karan kansa kafirci ne mai zaman kansa shi yasa kaji suratul bayna suke cewa lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin wanda suka kafarta yace daga ahli alkitabi da mushrikai kenan ahli alkitabi ma kafirai ne wanda mai bayani wannan mun yi raddi ma waɗanda suke cewa kada ku ce ma kirista ko yahudu kafirai ko Allah ne ya ce kafirai ne su kuma ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allah huwa almasih ibn maryam ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allah eh, thalithu thalatha Allah ya fito ya ce kafirai ne wani kuma yazo ya ce ya ce ba kafirai bane ce sun imani da Allah wani irin imani da Allah ba yadda ya zo a littattafan su na asali ba sun gurɓata shi sun canza wannan ya sa sun kafarta sun kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga ƙarshe wannan gargaɗi da Allah ya cewa duk wanda ya yi kafarta Allah yana ah, mai gaggawan hisabi ne shi wannan gargaɗi ne gare mu mu ma al'umman musulmi na cewa kada mu yarda mu fada cikin abin da suka fada na rarrabe addini innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah hmm, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun duk waɗanda suka rarraba addininsu ma'ana suka yi saɓani a tubalai na addini abinda ba a saɓani a cikin arkanul iman duk waɗanda suka yadda suka yi saɓani akan wannan suka rarraba addinin su Allah ya ce annabi lasta minhum fi shay baka da wata alaka da su ba ka ba su in ko aka ce ba annabi ba kai to za ka tashi a ƙarƙashin tutarsa kenan hmm? yau ma na nad'u unasin bi imamihim annabi zai zama jagoran ka zai zama limamin ka ko kadan ka zanto irin wanda annabi shi yunsab li kulle ghadirin liwa yawm al za ka tashi a ƙarƙashin yaudar kanka ne da kaiwa kanka kowane mayaudari za a kafa masa tutarin tashin alkiyama anan sai a ce hadhihi ghudratu fulan wannan yaudarar ruwa kenan mutanen da suka bi shi sun san mayaudari ne suka bi shi suka yaudari waɗansu duk tare za a tashi sannan kowa ta masa hisabi shi kai amma dai na su ga juna su ga wani ya yaudari ne na yaudari shi to saboda haka al'ummar musulmi mu kiyaye wannan irin sabani muna karanta a ilmul kalam wanda ya kira ilimin aqida cewa musulmi sun yi sabani akan abu kaza akan abu kaza amma in ka duba da kyau zaka ga yawancin waɗannan sabanin sabani ne na ilimi da bayanin abu kaza yaya yake bai shafi asalin imani ba bai shafi asalin imani ba duk wanda kuma saɓaninsa ya kai ya shafi asalin imani wato rukunan sannan addini to za a ga malaman kacho kam sun haɗu a kan cewa wane ya bar musulunci duk wanda ya kudurta abu kaza to ba ya bar musulunci to irin waɗannan abubuwa din su ne abubuwan da ake cewa musulmi da yi saɓani a kai a fari wani shirya ke cewa wal musulmi da wa in ikhtalafu fi ashiya a kafira musulmi duk da sun yi saɓani a abubuwa da yawa lam yakun ikhtilafuhum illa ikhtilafan ilmiyan far'iyyan al'anin su bai kasance ba a ce saɓani ne na ilimi na furu'a ba duka bane ko akwai wanda saɓanin saɓani ne na gaske a cikin asalin addini shi yasa ma ake kiran waɗannan ƴan bid'a shi ya sa ake kiran su al-firaqu ake kiran su atattun ƙungiyoyi waɗanda sun bar doron littafi na Allah da doron hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun je suna kafa addini da suke kira musulunci amma da tsagoron tunaninsu ko ta hanyar murɗe wuya na ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ana kiran su alfiraqu dhalla su waɗannan sabanin su ba a cikin ilimi da furu'a ne kadai ba ya kai asali har ya bayar da misali misalin da ya bayar cewa cikin musulmi akwai waɗanda suka yi wani magana cikin sufaye wadda ke nuna halittihar cewa Allah ya haɗu da halittarsa cewa kowa Allah ne malaman zamanin gaba ne suka yi fatan cewa a kashe wannan mutumin a kashe shi a lokacin da malamai suna da izza ke kuma haka an kashe wannan mutumin amma abin bakin ciki a zamanin mu irin wannan abin ya dawo ko ga mutum ya ce shi mai son manzan Allah ne kuma ya ce kowa Allah ne ya kana son manzan Allah za ka rushe abin da manzan Allah ya zo da shi kar ya kake manzan Allah ya zo ya ce la ilaha illallah kuma kai ma kana la ilaha illallah kana tinkaho da la ilaha illallah hanyar da ta dace da hanyar da ba ta dace ba kuma ka zo ka ce kowa ma Allah ne kai ma la ilaha illallah in kowa ma Allah ne to irin wannan saɓanin in an kai shi to an kai saɓanin ahlul kitabi kenan to shine sakanin da wannan ayar take isharar cewa bai dace da musulunci ba bai dace da duk wanda ke ikirarin musulunci ba kuma duk wanda yadda ya fada irin wannan to ya kafarta to kuma duk wanda ya kafarta to ya jirace gaggawa hisabi daga Allah madaukakin sarki imma a nan gidan duniya imma a can gidan lahira irin wannan mummunan saɓani ne ya ce banu isra'ila sun bauta ta ma ɗan marake hmm? annabin yana tare da su ya je gana da Allah sun ta ba amma marake sau kan garewa ne wannan hmm? irin wannan ne yasa wani isra'ila suka gwada su suna bauta suka ce annabi musa mu ma sawo mana abun bauta irin wannan mutumin da ke karantar da ku tauhidi ya kokari aka fitar da ku daga kaidin fir'auna amma ku ga goma ka ku ce kuma wai da musa fa musu gunki su bauta ta gunki irin wannan sabani kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim inda da ana cewa abin da ya halaka su kenan su ko tsara suna bautan Maryam suna bautan Isa suna bautan abubuwan ya saba ma asalin tauhidi waɗannan su ne abubuwa da malamai suke amfata dangane da wannan ayatin da abin da ta dunkula manja ja lokaci za mu tsaya anan kanki abin da muka faɗa idan to dai fara shi daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh